idan ba a samu da shi ba aka yi aiki aiki yana zama ba cike ba ingantacce ba kuma ya ce akwai abubuwa guda ta wanda ya yake shawaki ne duk wani liman ya cika su kafin limancin sai da zama fahimta a gaban gano daga cikin ɗanɗan nan guda ta shafin farko shi ne a faɗa liman ya bayyana da sarki kullum ba liman ba ne kawai ko kai kaɗai za ta yi sallah wani ne ya zangana da sarki sarki a jikinka sarki a tufarka sarki a makallin da za ka yi sallah don haka wasu malamai masu ke cewa wannan bai da cikin sharuɗan zama liman yana da cikin sharuɗan

yana da tsari na rashin tsarki sosai da tsara ta inganta idan limancin limanin da bai da tsarki bai inganta kuma mafi sun gabatar da bayani ba a liman kawai ba amma ba ma mun kawai ba ko mai sallah ne saboda dole sai mutum ya tsarkace jikinsa tsarki irin biyu kada ya zan akwai najasa a jikinsa najasa na jikinsa ne ko ma'ana jikinsa shi ne ga tsabar najasa zaɓin ga Allah ma'anar mutum bai da sarki amma da za a binciki cikin shi kan za a rinji kan kamar ne ya koka ba lokacin da ya wuce amma ba shi da kare kuma in a duba a gani ne shi da a zama ya fi wanda yake da sarkin sarka to ita wannan

kabila mata man jagangar ya yi sallah babu kasu kenan ina za a kaita ba kisa kuma kwaye ne to allah bai kama mutum a kusur ko ni kaman allah bai kama mutum har lokacin da ya manta da za ka yi mata ka manta ba ka da alora ko ka tuke kai fitsari ba ka taɓa ba. ba amma kai da ka gama sallah sai ka tuna ai gobe ka da ƙarfi sannan sai wannan sallah to ga hanyar abin da malamai suke faɗi shi ne a ƙarashin su. kamar da sallar a cikin lokaci in lokaci ya wuce ba ma a maganar a maidana abin da aka ce a maida a lokaci maida wani ba dole ba shugaban na ba wato a Allah idan ko daga nan bayan a kajin Allah kuma ya yi laifin laifin nan za a zuwa shi ta mahanga idan ya san cewa bai da sarki kuma sallah ba tare da sarki ba haramun ne sarki ba ko ya yi kafikan shi inda da ganga da yi amma in yi maganin sallar ga aƙidar cewa ko da sarki ko da sarki sallah daidai ne tsari kuma yana da ilimi da masaniyar tsurewa a alƙwa'ani ya ce sai yi sarki da zuciyar suna ta ce sai yi sarki amma tare da haka ya suka ilimi ya ce malami ya inganta to wannan ya kan ƙarfin fasu yanki ya koma ga tarihi Me ya ba saboda ya karye sanarci na alƙur'ani da daliliyar sunna Allah ya kare a tsarin shabaki na biyu na ingancin limancin liman Allah ya kuna ma'amuma

shine mazuri ayoyi makamu ne wanda ya zo ya tabbara ana tsalla sai yana koyi da wani mamu wanda huce mama ya bashi shi ne liman ga liman da liman da ga sai ya bashi wannan ne liman yana koyi da shi

والذي قيل بمن أمره وكذا صدق الله وإن شاء الله أن أيكم خير إيمانه Bukan aikin da aka yi wanda ake ma Allah subhanahu wa ta'ala kuma aka yi shi ba tare da imani ba to Allah bai ba kawai na kansu وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا والقيامة يوم أيضا لأبيه بعد الأمر بعد الإيمان بعد حقيقة كل سبب Allah ta'ala ya ce garewa ce wannan aiki baya mutu إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات الثالث الرابع إلى مدينهم الصحوة لمن يظل مثلي بعد شرف فلا تطيعوا دماء المرأة مطلقا pé mm. kuma har ma da kuma yadda limani ya sauke tsayuwa suka tsaya a tsakiyar tsawon farko ne maimakon gaba ta a gaban su ta kadai shi ya ba cikin nau'in yadda ake tsawo yake da matakai kamar haka a lokacin da za ka yi sallah kai ga wani kuri jami kai ya tsaya a hannun damanka a lokacin da za ka yi sallah kai ga wani da wata ko uku ko da wasu mata to shi wannan namijin guda ɗaya zai tsaya a hannun damarka ita kuma mutum da koma bayan ku kuma ba sai kake ko koma bayan ku amma namijin a hannun damarka wannan shi ne nauyi da biyu a lokacin da za ka yi sallah kasa liman da marar da suka kai biyu daga nan kuma iya tsirga abin da ya samu ko duka sauran za su kaya a bayan kai a bayan ka a lokacin da za ka yi sallah da maza ci da mata ci maza su ne za su biyo bayan ka matan kuma su koma can karshen gona saboda hadisin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake ce da mu mafi alkhairin zakon maza farkonsa mafi sharrinsa karshensa mafi sharrin zakon mata farkonsa مثل كلمة كابتنها shekara suke cewa mata sukan koma daga kafin baya ne shi ne kafin gaba a wajen ne halala yadda wanda suke gaba ko kafin gaba saboda tsohon baya ya kunye santuwa da baba kuma ta daga wasu suka fi santuwa da baba haka shi ya fi a lokacin da za a yi falla mata ne zalla da imaniyarsu to ba za ta shiga gaba ba salon sauki kenan sai dai ka zo tsakiyar farkon farko ka tsaya ka haɗa kafaɗa ga ɗan uwanka mata a gaban farko damanka da abunta. a taƙaice wani shi ne tsohon yadda ake kawo Shin malamai sun bayani akwai masu cewa mace na iya tallafa mashi ga ɗan uwan kamata ku yi sauki da yawa sun ko mafi yawan malamai suka ce a'a sai sai ku yi na kira kamar sallar tabari haka sallar kasa ko tsayuwar gari da dai sauransu wasu ce ba za ba amma ta yin kuma suka ce a'a ba za ta yi makari ba ba za ta yi nafila ba amma ta iya yin nauyi ga nauyi wannan ne ka da yan uwan mata amma mace ta yi limanci ga maza wannan haramu amma ba malamai suna tsasawa da cewa ko da iyalan gidan ta ne kuma ko da mazan nan matasa ne ɗan tsada ba za ka yi masa shi ba wannan shi ne magana da tsakonin jahi wa zaru ta'ala a'ala wa a'ala ina fatan an an fahimci haka to shi ne nan malami yake cewa a mataki na hudu na shafafin limanci liman ya zama limani ba limani ba shi a wannan jikin da muke karantawa ba za ka yi na farmashi ba ba za ka yi ma na zula ba ba za ka yi ma maza ba ba za ka yi ma ma'ana ba amma mun gabatar da bayanin hajjika da kuma salama suna yi ma mata yi mani. shi ba. Ita wannan matsalar domin sallar sharki ga ɗa mace ba dole ba ne mu ne maza aka wajabta mana sallar sharki kuma a masallaci alkhali sharki na biyar al-qulub ya wanda bai balaga القرآن ثم يرسل كله قبل الصلاة إني صلى الناس ولا يمجد الماء بعيدها Allah ya yi wa sallan kuma suna ta hawa da sahihin hadisin da yake cewa يقوم الناس أقربهم في عباد الله والذي يمشي متعلم mafi sun da bai kayan Allah bayan abin da sun da bai kayan Allah wanda ya fi ka kwasani da fahimtar da ke saboda zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam in an ce wani mahaifaci ne ko kuma ba shi da yawa wanda muke yi da ruwa haɗa shi wanda tafiya da sanin akwai suka karanta aya biyar ko bakwai ba su ce tarewa sai sun san ma'anarta da hukunta-hukuntar da ke ciki sun ƙoƙarin aiki sai su ba shi sa wani asali da ya zo cikin wasa wani yake masan wasa wasiya yana cewa in laka lafi zamani فكل الفقهاء قليل الضحاء قليل من يسأل كثير من يؤتي وسيأتي زمان كثير الضحاء قليل الفقهاء كثير من يسأل قليل من يؤتي waɗannan kwallon kwallon ya kula mazunan kowaciya ya ce kai kana wani zamani Allah ya yawaita masu fahimta a jini amma ma'aikata ta yanzu kana wani zamani Allah ya tsananta masu mawako a gani wani wa Allah na shiga wani yanayi amma masu madawa sun yi yawa wani zamanin na nan zai biyo baya mahaɗaka za su yi yawa amma kudin falaki ne zai faruki da kuma da shanawa muke da su da za a bayyana maka nan masallacin ma da muke da rafin

ومكتوبات ماذا الذي يولى منا يقوم الناس أقربهم لكتاب الله هذا الذي ويريد هو الزمتان والذي يتحدث القرآن فلا يتأكد كتب القرآن أما الكتاب

yanzu ku duba ku gani a wani mataki ne ba za ku ga ba sai dai kallo ne kansa amma masu yawo da farkon nan al'ala yi wa rayuwa a matakai daban-daban ana masu masu kalawaki wani mai tashi ya ce wani yau ku taimake ni ba wanda aka ga kamar alaman yana da shi kullum za ka ga daidai shi daga maza zuwa mata suna zuwa kowa da shi wani wani wani ta ba rashin lafiya kaza da kaza sai a tashi ga masu sallah sun kai dubu a ambaci da lura da kake da lura ke zafi ba ana neman dubu da shi sabi in ba a yi sa'a ba sai ka ga an fasa ba da duk daya har lokacin ya zo wannan zahiri tabbataccen al'adar ne idan sun hada ne al'amarin sai muka ga a kan cewa idan mahaifaci baƙi ne kuma umarni da biyu ba wani ana wannan zai yi wasa ba ne in ya zama mutane faragari haka fi wasu al'adu da suke cewa ba ta zuwa malaman da ke cewa kayan suna cikin shuhari suna tabbata shi da sun abu da kuma wannan hadisi da kuma nan haƙaƙun jihadullah har ya samu matashi ya fi sanin alƙur'ani da fahimtar mutum amma duk an yi su bari idan akwai babba wanda ya san abin da yake yi a addini shi ya fi cancan ba da ya hata waɗanda suka ce zai iya yin sun sallama a kan haka domin a karkar wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa sun ma afirka mu ke ba sannan wanda ya gabashe su a jira sannan wanda ya fi kuma ke sarfa saboda ta shi sarfa yana da matsayi a musulunci musulunci ne ma duk wanda ya yi babba ثم يأتي ذاتي إلى كان روكا فريق ولا يشكم فريشي جل مخاشي ومكتاشي كأكثر غاشي كذكرا أن ليلاشي من الإقرار ومن الجنة في مسألة تشد على أقل lallai mai liman ya zama mai hankali ba a sa ma'aukaci ala da tuhu imamar shi mawani liman shi ma'aukaci ba ta inganta ka kowane yanki liman shi shi ba shi inganta domin shi shi a yi da haukan da uku da ta dagawa wani yi ku daga da wani lokaci bayan ya ɗauki ko lokaci ya ce ya ce ko a kama kuma haka ce ya ce ko a kama kun ga shi ko a tsada a tsada ko a maida shi yana iyawa kuma ku shi a nan ma'aurata kala-kala ne in wata ce biyu ma'aurata shi ke

sai da gaba kwalle su a amfani da rana da kuri amma ba ta ruru wani can mahaukaci ba kwanan ce limanci mahaukaci wani yana iya hasafar mahaukacin da yana yaro yana Thank you. amma akwai mahaukaci mai mutum yin wani da kuri kuma ba za ta gani da kamala wanda inda ba wanda ya san da shi Allah ta ba da gani da kamala ma shi ba an rubuce ne to shi ne da kuma ba sai da wani ke ya isa

saboda ba a san da za ka taso ba a san da za ka taso ba ala kulla kayan duka mun san cewa mahaukaci Allah ya ɗauki masa wani hukun kakanni in ko ba shi da kakanni ba a wajen kama masa ba ba ya zai ja waɗanda aka wajabta musu a kan mafi girman ibada bai ba to ne farfaɗiya ba ma da shi ba ne sai dai idan yana yawan zafi maka bai dace a kan yi ba da zai fasa wani

to in an san yana da shi kuma yana yawan tashi sai a kauce ma wannan wannan sa ta hana haka nan mai maye shi ma sarrafa baya ta wajen zaka yau shiga a zo mai maye kuma a ce ai kaga komi na iya aukuwa yana iya yin kulkular yadda ya so kan zanzaru ko ta aiko kuma aya ta ai ta hana mu ma da mutum na cikin maye la ta karbu salata wa an tuka haka alƙawari ya ce mu

na ganin sun fi wanda ya kira jiya da duk da ke gaba na gargajiya ne ko na zamani ko wasu itatuwan da aka san an an amfani da ɗayan su suna bugawa irin su zanen da sauransu to ba duk ba zai yi ba ko ya sha abin da ya ta halar ne sai ya sa shi ma'aiki. Kuri ya kwana ya tsani a ce ya kai matakin da zai iya ya sai ya yana yana sai a mamu na ya shi ya yi ba yi ba

in aka ce masu liman ɗakin limawa ne in ba gidansa ya gamsu ya kuma ƙoshi da imani ba yana iya cin su sai ka gama aikin nan za ka yi ba masu kusa da liman a ce an yi gidansa ya ce sai ya gama kwarta kasan nan ya ci gaba dole dole da suke yi mamun nan kan abin da take yi ba za su ji daɗi ba saboda liman abin mutuntawa ne a wajen su sai a nan malam ya ce wa iya shamsun kalimuwa tana zama shamaki ne a kallon juma'a me yasa ya ce sharafi a sallar juma'a saboda hadisi ya nuna an ɗauke ma wasu nau'in mutane sallar juma'a akwai bawa a cikin su akwai mace akwai mataimaki duka juma'a ta tsawaita da a kasuwa amma bawa shi ya je juma'a ya kyauta

don haka aka ce zai iya yin jam'i ya zama liman a cikin jama'an da ake jam'i wa za ku a الثاني الشرعين سبب السلامة من الفسق لمن kan shi. فاسقين سلامة da الفسق malam ya ce firza da haji a ga kofar shi ana zauzula bai tanjiya da tsawon manyan zazzabi shi ne kokuta don fasikanci a ga kofa kenan idan bai kokuta don fasikanci ba a ƙira wannan ba za a saurare shi a sa shi a cikin ba sai ka yi ce mai jami'a sai ka wani kafin malaka jihu Yi zani magana shi, ba da dinganta wasu na da kan da yin jiya na mashajiya ne har kullum matan da ake alal akalla idan liman bai zan abin koyi a ayyukan da na alkhairi ba to kada ya zan abin da tsari ana tura ma limanin yayi an fahimta domin jama'a za su kyamace ni wasu kuma za a gamaje su da koyi da shi a barna shekara yanzu ko da an kurfa da wajibi za a gabatar da kowa shekar liman an ce a gefe da tsawo liman sai ya shigo ya rufu ya sai ya kasa wutan tara da ke hannun shi an gane a yi haka rashin a ɗan gajiyar halitta

kira bari da ya nuna sannan ya ba kasar waje su da imanin da da ne ko ko ne ko kuma liman zo yana da ko wai ga gare ne ya mata makon shi ya shi kaya kuma zai zama ne ne abin lawantawa limanin na kuma gashi ga dalilin nuna ga halayyarsa ya sa wanda ta Allah ya kaddara maka irin waɗannan abubuwa wajibi ne abin da ya zama halar idan har al'umma ba ta kaddara wata ke aikata abin da ya

sallallahu alaihi wa sallam ya ce to ga kuki ne a baba da ne ko a hannun limamu ga sanar kuma ya hoye mata suke yi kuma a ce ana da zan kwanciya ko ka za a wani shiga ko da shigar nan ya rufe maka al'arwa ba aiki ba ne alal misali sai ya sa ya ci da haka kwatar da wannan shi na zamani ya sa kanjar haka a tafiya ya kawo ɗan kuren nan mai dan tsari ta gaba kuma ya ake mai hulwa ne

wata rana suna zaune wani bawan nasa sai ya zo yana ce mun malamar kun lalace malamar kun lalace wanda ya kuma kana wanda ta shiga gwamnati da ne na kawa da wani na kawa da wani na ya ce kai ne ya kai ba kai ne shiru shi kuma yana da kuma saboda ya zo ne aiki sun malamun mutum kuma mun abin da musulunci ya wani wata mana shi ne ka kame mutuncin ɗan ba kai mai ya kai ka kai shiru sai su ka wani da wani da nake cewa ka kai ka gidan wani har yana ka ba yana ka ba yana ka ba yana ka ba ne su yi wani al'umma ne a ƙarshen da kuka yi musu na ce a yi kuma ne idan har ma a gari man a wani waje mai ruwa sauran da ka ce mai ruwa da wani ba ne ya ba. Sai da su da ya tunda ya je ya faɗa ba wanda ya je wajen cikin biya ne tsakani da Allah kila ya je a haka ne ko ne ko tamila kaɗan zuwa a shi ba za ta iya hukunci da zato ba. idan har za a gano shi a ce an gama da wani an gama da wani ya zama abin aibantawa kamar da tura sauran fadin lokaci duka kudin ne da wani kwanku bawo shi ko ya yi ma a kai kuwa shi da kuma kamar da aka yi na dole yana yi wa sun yi ba ta yi wa wanda zai zama da wurin duk wani abin da zai zama gudu ya kauce masa iya iyawa da zai zama tuna ga al'umma wani za ta shiga a goma kana gaya mai gajiya wanda ke gurgo ke daya duk wani da wani kada ne ya sa a goma da zai shi aiki wani ya lalace wallahi wani ya lalace gurgo ke tsaya. bayan ya gaya mata karuwa ta gaskiyan yau saboda tafiya an zuru ka kuma ita ire-iren da mala'ika la ya kuma za a ma'amaru wa ya ba da ma'amaru a kuma kuma ne kuma da yi alam fasahun wa kai wa fasahi ne sabahun kullum za ka yi alalci sai ka sa mutum a nisa ne ko da ba wa ce kashe hamsin ne ne ba su ne in ka faɗi karatun ba a ɗari ka faɗi karatun me ake ba ka eh a me ake ka zai wani an jinki zaɓar kama mota ko ba ka kuri Allah ka ka al-muhim ne a iya kokari wanda za a sa shi jagorancin addini ya zama mai kamala mai mutunci mai tata tsantsan a rayuwa da kuma rayuwa saboda kai ya zama mu mutane kuma wani yana neman ɗan sabari ne kyau sai ya zaka ya ce shi ai da ma ya fara ma ya Allah ya tsawar a cikin ودورت على الأركان أبناء تركها شيني mutum ya zama yana da ikon da zai nemi cika wannan sana'in ko matsayari a ta sai mun gani zuwa ƙarshen wannan yana da kamar matsan matsa al'umma ko mu muna iya yi minti ɗaya biyu mu amma ya yi kyau ana ɗan ko kila in Allah ya ne mutum mu dan ta ba ba wa da ƙarfi a suna da da kamata yi da mai a mutum ne ke ribanci da shi suna da da kamata ya shi

da kuma na wasu yi ya kan bai san ba ya kalin ta zai kashe ba ya ba ni mulkin ya yi ya halatta ba maka idan muka ce da kuma na ta aka kuma da biyu da ya yi da kuma ba ba ba ma'anan da zai ai ba ba ma limani ya yi sai mutane da ke kawai kuma kai ta gaya ma Allah wato a domin ilimi na tsalla yana cikin kwamfa ainihin shi ya sama mai ana da ni da ya kuma maganin kwamfa ainihin har a gane ba za ya so makawa kafin musulmi da ke tsalla, bai san cikin tsalla da wajen tsalla ba ko yana wa motsa ciki ne Allah shi kyauta ba da tsanani mun zuma? na aka sai da cewa wato hukuncin mutumin da yi sallah a cikin da da iyalansa amma ni yana kusa da masallaci ya saba ma Allah la fara da rijali masjidi illa fi masjid bai halatta makwabcin masallaci ya sallah in ba a masallaci ba kawai ya ce yana cikin hadarin mun shafa in aka yi na cikin masjid ولو أنكم صليتم في بيوتكم لخالفتم سنة نبيكم ولو خالفتم سنة نبيكم لضللتم فبقي فلا إلى منكم ولكم وقل خاف مقولكم النبي صلى الله عليه وسلم ولي خاف مقولكم مثل الله صلى الله عليه وسلم ويا قومنا لا يرحم لنا

kafafa su ne suka yi bayanin wannan jami'i daga cikin mashi da suka sa in ka zauna ka yi cewa abu ko kai wani abu har sha baki ya koya saboda ka kasa shi ba a zama a yi kira kuma ba a zama a karanta ƙwaƙari kuma ba a zama wasu na shi Allah kuma ke kwayin kowar yana zuba da ba za ta iya fita ba wannan kuma wata zuba ce gaba وإلى نعم عليكم السلام Kebali mai amma da sallah ai ma'ana an da an yi ka koma masallaci To An ba daidai ba ne sai ka kama hanya ta gida in ko ba bukata jama'a ba za mu je gida ba za mu zauna ne ne ba mu zauna a masallaci a yi azurka su samu lariya su samu dukkan abin da ake fata na alheri kama aikin sallah a lokacin ne da nasarar Qur'ani da sahihi ya kuma إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاب موقوتا أنت صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال الصلاة في وقتها أو الرواية على وقتها فلشين أبدا والسرقون أشي إلا كأن ما أراك شبكم شيء فأشي هذا من قوارب المخرجية من شبكها وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. yaron da za a kawo ya cika ƙanƙanta ila ma ya sun da zari ba daidai ne ba wani lokaci ma a zan tsakankanin su bar iyayen masu jira an ya ce ba daidai ne ba domin wani awon zan Allah sallallahu alaihi wa a gari ya ita ce وهم أبناءكم من بلاغهم أبناء الزوج wasu إلى أهل الأرض a ce ka umarci ɗan da sallah yana da ɗan yana shekara bakwai don ɗan shekara bakwai shi ne sallah ba a umarci wanda ya kasa da shekara bakwai in ya kai goma a ce sallah ke yi shi ne aka ce ka kuje shi na ba da mamaye ba to ka ɗauko ɗan shekara ne ka kasa wani da hannun ka kawo ne masalaci ko kuma ka ba ka kawo hannun shi ba ai ko ɗan shi zai yi

da wannan fahimtar hadisi cewa ko Allah suna da bakwai ko je sun zai goma ba su yi ba shi ne da na na Sura ko ko Asalin ana mutane sauƙi ne don su kafa gida ko kuma wanda ya je gida kila ana rabuwa da tako da menene dawowa mai mutu wahala shi ne aka ce a hada sallah eh, in muka dubi hanyoyin sallar da muke akwai mai da sunna ko kusawa ne shi da kullum muka yi bayani ga Allah mu yi da komai a matsayin wani lokaci za ka ga hajjari ba hajjari ba sai a ce a haɗa a haɗa wani lokaci an gama ruwa da yi ta ba wani matsala na duhu ba wani tabo cikin da lafiya lau duk wani ne lafiya lau kawai ne kawai za a haɗa ne ina ba ta mamfarinka a kai ta nema a wani kuma ba ban ce ko ina ba idan ma ba a haɗa ba ya zama abin tsaki da tsegumi wani zai tsaki ya kwanin kakar da ya tsalla da gudu ya je inda ya san an mai da shi magani ko ba an kai yi ba ba an ba ba kurkun gaba da ya ga abubuwa wato kurori mutum ya ce a matsayin kada ka ɗauki wanda ake kamar da shi magani ba da ka tsara

da wanda zai sa ba a haɗa ba yi da aka ce ba a ce da aka gama da dai Allah ya ba ni sa'a muka ɗan nagu muka koma bayani ta kuma aka zo nuno wani lokaci da kaliji ne muna da wata ɗabi'a mafiya yawan ba muna neman mai cikin yanci ba ne muna neman mai kamar da ne da yawa wannan kuma ba shi ne koyar wanda ne ba kullum ka nemi mai ya fi inganci ina ba ta Allah ka taimake mu kiyaye ba ina ga daga sai sai an yi hakuri Allah nan ba zan yi a duka ba saboda jama'a ba zan yi ba ta matsa ma wani na'am to ina zuwa suka eh, aikin kafin ka ba ita malin iman ka naka ya zama karshe insha Allah na Mm. Mm. kuma ilmai a kai ke da tambarin da kuma aka yi zalla amma ba a da ke tare da tafi mun da wannan sai kuma kai ƙarar na abubuwa uku ne wannan na da shi sai aka gaya wa wannan Allah sallallahu alaihi wa sallam yace yaya kai Allah kana da janaba kai ne ma Yace ce eh, saboda Allah ta'ala ya ce wa la tulqu bi aydikum ila ta'aluka annabi ya tabbata da ni ko ina imani in ya yi haka ba za ka ce fadar da ta tashi ba duk da al'aula wal afdalu mai cikakken tsarki ya yi fara ina ba fatan an bayyana wala ba ina da nan bayyana mutane Allah ta samu yi ya Allah ka dawo mana da kai hariyu lafiya dama ina tunanin yin magana ne da na wai ka nan magana ne ba domin gaggaba da kwaye ta rana a waya gaba ɗaya na ƙarfi magana sai dai na sauki to da wannan yi sai na ce to akwai matsala Allah ya kiyaye abin da aka yi gurbin Allah ya sa a yashi kuma Allah ya dawo mana da su lafiya kuma akwai sanarwar ma'aji insha Allah ta'ala akwai gagarumar ma'aji wanda cikin tafiya ta awa kwamiti suka shirya nan matsalaci cikin tafiya ko ba su yanka ne da kaki in Allah ya so an gayyaci manyan malamai a kan abin da ya shafi kan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ne kan magana maudu'i kenan ranar juma'a tsakanin mazaɓa da nishayi Allah ya ba mu ikon amfana da abin da za a sami mana ka yafe mana A ka ta mana da laifukanmu أذر مأكا شيدي موافقة لسنة مقام صلى الله عليه وسلم يقوم رجل لا سيرة يجيبكم ولا تسأل ولا تسأل ولا إلهي من سلام ولا سيرة ولا سيرة كبر مريم كانت الأمة لديك شفاء الله الله كتب جمعيه متولنا ولك أنت جمعيه فالله كتبك أمرك الله وبها مجيب زوجها Allah ta yi kiyaye mu malaman mu da yakuwa mu da suka gama da imani wasu rayuwa Allah na raba mu da shi ga abin da bai sa muka guri na damuwa Allah kada ka hada mu da shi Allah ta kanta goyon ya ce wani mu kyau an ba mu da rahamarka ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها a وليها ومولاها اللهم وفقنا للإسلام القائدين ووفقنا للإسلام القائدين ووفقنا للإسلام العابدين ولا تسلط علينا عدوا ولا فاكرا برحمتك يا أرحم الراحمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم Thank you.